Mai sauraro Assalamu alaikum mu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Munanan ayyukan masu garkuwa da mutane da masu kwacen waya da satar ko a mutu ko a rai da ake kira da wances a cikin motoci a Abuja na neman zama ruwan dare a 'yan watannin nan a babban birnin tarayyar Najeriya. Kusan tun daga ƙarshen shekarar 2023 zuwa watan Janairun wannan shekarar ta 2024, kullum sai an samu rahoton satar mutane ko kwacen waya ko fashi a garuruwan da ke yankin Abuja. Sanin kowa ne, wannan birni na Abuja shi ne ke ɗauke da kaso mafi yawa na ma'aikatun gwamnatin Najeriya, ciki har da fada shugaban ƙasa da mataimakinsa, zaure 'yan majalisun dokoki da na dattawa. Kai kusan duk wani babban ofishi da ake ji da shi a Najeriya hedikwatarsa na wannan birni. Idan rashin tsaro ya ci Abuja, anya akwai inda zai tsira a Najeriya? Menene abu da wannan ke nufi ga harkokin tsaron ƙasar nan? Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci na tafa da ƙarin bayani. Da farko dai ga waɗansu da ke zaune a yankin na Abuja da bayani kan abin da ke faruwa da yadda suke kallon lamarin. sunana yusuf isiyaku ka nan Buhari, wannan al'amura da suke faruwa a garin Buhari. gaskiya wani abu yana matukar tada mana hankali a mazauninmu na 'yan kasuwa mazauna yankin Buhari. abin da muke ji a wani garuruwa yau gashi ya zo har gidajenmu har kusa da mu a mazaunin muna yankin abuja to gaskiya abin yana ɗaga mana hankali muna fatan gwamnati ta shigo cikin wani al'amari da allah a duba a ga abin da ke faruwa mai da hankali akan tsaro ubangiji Allah ubangiji ya kawo mana sauki ya kare mu da wannan abu ni ne Abdulkadir Ibrahim ina kira gwamnatin Najeriya domin ina abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasa gashi yanzu tun ana jin shi a wani guri har ya zo mana cikin tarayyar Najeriya Abuja kuma abin da ya faru akan kashe wannan yarinya yar mu ce ɗaliban mu ce muna tare da ita har ta kai wannan matsayi ta tafi makaranta ga ta dawo kuma ganin gida hutu ga abin da ya faru da ita akan rashin tsaro da muke ciki a cikin ƙasar nan to muna kira kan gwamnati ta duba ta ga abin da ke faruwa wannan abin mu talaka yake shafuwa bai shafe su ba to mu dai muna kira a gare su su duba su gani su mana adalci a cikin wannan mulki da suke ciki su shugabanni ne kuma mun zabe su ne don su kare mu amma abun yana so ya gagara mahallin mu yana so ya gagare mu ƴaƴan mu suna so gasar da tunsa su ana kama su ana kidnapping da su akan sai mun bada kuɗi da ci da su za mu ji ko da kuɗin fansa mu ba akan ƴaƴan mu da Allah muna kira gwamnati ta duba ta ga abin da ke faruwa a cikin ƙasar nan an muna cikin tashin hankali assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu suna na haladu iliyasu shekara ta talatin da uku abuja ban taɓa samun tashin hankali irin na wannan lokacin ba tsakanina da allah wannan lokaci muna tashin hankali yan uwanmu da ke gefe gefen gari wallahi tallahi ba su da zama lahiya tsakanina da Allah kuma yanzu haka wallahi duk yan uwanmu sun dawo sun cunkushe cikin gari an cunkushe hatta ɗaki ma kai na haya ko mun tsada shi alkur'an babu a yanzu halin da muke ciki wannan abu ya ishe mu gaskiya gwamnati ta duba ta yi mana adalci da taimaka mana da tsaro ta taimaka mu sai dai mu ga sojoji a cikin gari suna ta yawo amma sai ka ji an ce kuma gefen gari an ɗauke mutane gaskiya wannan abu yana damun mu tsakani da Allah a taimaka mana a taimaka mana a taimaka mana ni ne aibu zakariya abba zan yi tsokaci a game da abubuwan da suke faruwa game da yanayin tsaro allah ya sani mun ɗiba tsohon lokaci mai yawa a garin nan muna zaune lafiya muna ji labaruka abin da suke faruwa zamfara katsina sokoto nan hanyar kaduna zuwa abuja muna jin abubuwa suna faruwa to amma abin ta takaici a yanzu abin ya zo dab da mu cikin garin da ba taɓa zuwa ba amma irin su garam irin su goron guni abu ma da ya faru kwana-kwanan nan a nan zuma zumawan akwai wani bawan allah makwacinmu an zo har gida aka yi ta bugawa aka yi ta bugawa Yanayi korafi ya kira hukumar 'yan sanda sun zo aka samu akasi da 'yan sandan da kanin suka zo su ma sun kashe mutum biyu daga ciki kuma sun kama shi sun fita da shi da shi da 'ya'yansa ƙarshe ba sun da shigar da shi daji suka sako suka ce zo ya nemi abubuwan da zai kawo musu ya nemi kuɗin fansar kaɗan daga cikin abin da suka yi alkawari zai ba su ya ba su ƙarshe sun kashe 'yansa guda ɗaya daga ciki babban 'yansa alaƙala yarinya na an ce ma jami'a take yi to dan Allah muna muna kira ga gwamnati ta taimaka dan Allah a shigo cikin barin nan a kula don mun a cikin fargaba muke ko kana da kuɗi ko baka da kuɗi a cikin fargaba kake domin hanya tana iya yawo da kai ta kai ga gurin da an je gurin wani inda ajali ya zo maka game da batun tsaro gaskiya ba karan magana ba ne kullum muna cikin fargaba muna cikin tashin hankali hakikanin gaskiya muna buƙatan taimako sosai na matakan tsaro kamar yadda duniya take gani cewa rahin tsaro ya yi tsamari a najeriya wannan haka yake tun muna jin shi a nesa yanzu gashi ya zo gare mu don mu gaskiya bi abin da za mu ce sai da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin yankin buhari da kewaye gaba ɗaya in yau ba a yi ba gobe sai an yi don ni yanzu haka a unguwar da muke an ɗauki mutane da dama wa'anda ni na san su kuma sun sani saboda haka abin da za mu ce musu sai dai Allah da su lafiya kuma Allah kubutar da su mu kuma Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu dukkan musulmai da ma mu gaba ɗaya da muke tare Allah ya dawo mu da mu lafiya da ma Najeriya gaba ɗaya a halin gaskiya magana ta gaskiya mutane na cikin tashin hankali mutane na cikin fitina mutane na cikin raɗaɗi na rashin zama lafiya musamman mutanen da suke yankin share suke yankin igu suke yankin kawu da su ga baki ɗaya ya kewaye ya zo ta wajejen yankin kagarko local gamman ya dawo ta wajen yankin tafa local gamman abin da ya kama su garansu su azu da irin su kuduru da take a yankin kuduru cikin buhari area kansu magana na gaskiya ba a iya bacci ba kowa yakan iya bacci ba hankalin shi a kwance mutane da yawa suna gudu suna barin gidajensu masu tsada wasu sun gwammace su dawo cikin gari su kama haya sun bar gidajensu wanda suka sai fili suka gina shekaru da shekaru magana na gaskiya bayan haka mutanen nan suna shigowa ɗauki ɗaiɗai suna yi babu ɗaiɗai ranar da ba za su shigo ba a yankin abuja da ko yankin kaduna ko yankin niger ba su ɗauki mutane ba musamman ta wannan area ta iyakar abuja da kaduna da niger so muna kira da babban murya don allah don annabi gwamnatin tarayya ta sa hannu a kawo jami'an tsaro su kawo al'umma ɗauki waɗansu 'yan Najeriya da ke zaune a yankin Abuja da bayani kan abin da ke faruwa da yadda suke kallon al'amarin rashin tsaro a birnin. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.ng ko ta kafofinmu na sada zumunta ta facebook.com slash aminiya trust ko kuma ta x.com slash aminiya trust. ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio da kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng sai kuma ta wadansu FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. Tumadala kafin yanzu kun ji muryoyin waɗansu ‘yan Najeriya da ke zaune a yankin Abuja da bayani kan abin da ke faruwa da yadda suke kallon al'amarin rashin tsaro a birnin. Kamarar Salihu ɗan Tata Mahmud masani ne ko mai sharhi ne akan harkokin tsaro musamman a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, kuma shi ne shugaban kamfanin nan na harkokin tsaro na Salute Nigeria Initiative. Ya yi mana bayani akan abin da ya sa rashin tsaro yake nema ya gagar kundila a Abuja. abin da yake nufi shine an ka ce akwai baraka tsaro shine rayukan mu ba tsare suke ba yayin da za a iya shigan gidan mutum yi garkuwa da shi ko kuma mutum ya shiga motar aya a masa harkan wancan zakwacewa da kudade da komai wanda ma in ka tashi daga sa'ad na central area zuwa city plaza na gehen dajin nan ba kai saka wuce ba sai an kwace waya shine yake nuhin da rashin tsaro yayin da ba ma iya taka haka ce da sassafe za ka ce exercise ko kuma yaranka za su taimaka makaranta kirjinka na bugu kan su je su shiga motan da yake mota yan fashi ko yan garkuwa da mutane ko kuma kana kidin gidanka za a iya zuwa a satanka ko kuma yan bindiga daɗi na iya komen da sun ka gan dama shine yake nufin da rashin tsaro a birnin tarayya. A me ya jawo har lamarin tsaro ya lalace haka a babban birnin tarayya Abuja? sakaci da daukan labaran sirri da kuma leken asiri da kuma rashin jami'an tsaro mai yin ayyukan su yadda ya kamata wanda za ka gan ya kamata manyan masu dinga dubin kanana tabbatar da cewa ana tsare eh, cikin birnin tarayya da sauran garuruwan da ke birnin tarayya bayan hakan kuma a ah, ita kanta ke asiri da labaran sirri ba daukar sayan da ya kamata yayin da kananan hukumomin da ake garkuwa da mutane irin su buhari kwali kuje gwagwalada da komai ba mai da martani ba wanda bai kamata ba ya kamata a ce ana sintiri wanda a turanci a kira sobilan yayin da za a dinga dubin abubuwa ya mai ke faruwa a karamajiji mai ke faruwa a cikoko mai ke faruwa a ushafa mai ke faruwa a dobi mai ke faruwa a anagada wuce gwargwada da sauran yanya da sauran wuraren amma an yi sakaci sai dai shugaban shugaban kasa zai je wurin tashin jirgi ne an kasan da cewa akwai tsaro wanda bai kamata ba to ya kamata a ce a zo manyan su dinga dubin yara a tabbatar da cewa wuraren da ya kamata a tura kuma na'urorin daukan labarai sirrin da kuma da kira sirin da ake kira kamar jirgin boye da kuma sauransu kuma ita kanta kamar irin kamera na daukan labarai sirin da ake kira CCTV kamata a ce an sassa su saboda a zo a himma ma wayannan harkokin ba ta garin. An jima ana samun matsalar tsaro a jihohin Kaduna da Naija wanda suke suna makwabtaka da Abuja. Amma me kake ganin ya jawo har abin ya kawo Abuja ba ɗauki matakin dakilewa ba? Sakaci, saboda da ba sakaci da daukan labaran sirri da leke asiri ba da zai kai ga haka ba. An san muna da iyakan shigowa eh, daga garuruwa da kuma fita to a sa irin kamerorin nan na masu daukan labarai su CCTV da kuma irin jirgin buhun nan a lokuta ji dukan kwarin nan na kuje da su yanya a dinga tura su kuma su kansu manyan su dinga kai kwanakin ba ka kamata a ta leftina na sojan kasa na gas brigade yayin da sun ka kai mayan bindiga daɗi farmaki an ka kashe su da sauransu to sakaci ne a bata kama kamar yadda an ka saba yi da wanda za a gane inda suke shigowa kuma yadda suke abubuwa kuma ita kanta sintirin da dubi a ci gaba da yin su. Kana magana amfani da abin da ya shafi kamar na'urori na zamani, kana ganin Najeriya mun kai karfin da za a iya amfani da irin waɗannan na'urar ta mai kwakwalwa a dazuka wanda yake buƙatar karfin sabis na intanet da sauransu. Ai mai kuskuren tudun biri ba zai nuna cewa ba a yi shi kuskure an kai wannan lokaci amma an fara yi da su da musamman ma ita drone da koransu ai koyo ne ake yi ai ana horar da mutane ne kuma na tabbata sojan sama ko su kansu runduna 'yan sanda suna da wani kwararru wanda ake kira air wing wanda masu amfani da jiragen su da komai wannan bangare ana iya amfani da pilot nasu a amfani da wannan jirgin boye mun kai har ma mun wuce kuma duk bangaren leke asiri ko na sojan kasa ko na ruwa ko na sama ko na yan sanda ko na leke asiri da aka kira DSS duk an shayi ita kanta rundunar 'yan sanda da ma'aikatar da ke asiri na dss suna da wasu irin elox wanda akwai wani area don dogon nan inda an aka ji ka tsaya to abin da wannan gefen kenan za a iya yi kuma kamar manta ba da daɗewa ba lokacin mulkin bala muhammad eh, china international corporation sun mana gidauniya na wurin miliyan wurin eh, na america dala miliyan saba'in na saka eh, cctv a birnin tarayya da komai to irin dajujjukan nan na gwargwada na ruboci na tofi gwagwa na da zuwa izom na su eh, zuba da su buhari da sauransu ana iya saka shi in ita eh, ma'aikatan mtn na telehon za su iya sa mas nasu a jeji kuma dinga tsarewa bane a ce eh, ma'aikatun jami'an tsaro to abubuwan da ya kamata a na kuma a fifita dubi da kuma irin sentiri. A gurguje kamarar kuma a karshe wace shawara za ka bai wa mazauna birnin Abuja? To mu ma mu yi la'akari mutane su san da za su bi dan ba gareji ba ne kada mutum ya tsaya hanya kawai ce ya shiga mota musamman ma mu shiga manyan motoci su suka ko kuma wanda an kai fenti in ma na fenti na tazi ka duba gefe in kuma ita kanta motar ne za ka shiga kabu kabu ka tabbatar da cewa gaban ka ta yi lodi da komai kuma ka duba lambar motar yayin da yan sanda da yan biyawa da rosetti suna da system wanda za a iya ganowa ko da an zo an yi abin da bai kamata ba kuma mu ma a daina dare kuma a tabbatar da cewa an ga abin da bai kamata ba dinga gaya ma jami'an tsaro. Tuma sauraro da wannan bayani na kamarar Salihu ɗan Tata Mahmud shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da kuwa shiri na gaba da izinin Allah. Ya zama da dan abokin aiki na Muslim Muhammad Yusuf da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.